Assalamu alaikum yan gurin kungiya ta duniya dai duk da kuke dai. Na gode da kullum lawan da bingiras Bubakar Boyi ga muna gaso tsarnawa. Yau muna le 12 août 2024 dan gaso tsarna. Me gida mu lahiya? Ya kasuwa. Yau nawa bon haji yau? 38. 30 da nawa? Gaskiya dai nawa? haka muka tafi ma sai fa da bakwai da a da bakwai ko mun haji 37 38 bunda Bunda arba'in bi babu. To nawa buhun gujiya? Buhun gujiya jika ashirin. To gwajiyan goro buhun gujiya jika ashirin. To ya yi gode Bala ya isa inda inda abokina ko ba ka dumi dai na saka ciki yau an gane ka. Yau nawa ko sai sa gujiya? Gujiya jika An ka ce ashirin kuma? wanda ya ce a sharango eh, sha takwas saki buhon haji wa abokina ya yi na gode buhon dawa ha jika arba'in da buhon dawa ya yi baka labarin masara babu sabin haji ka so ga no buhon sabin haji buhon sabin haji jika talatin da shidda eh. to mun gode alhaji ya kagu muna lago ya kasuwa min kun wasu zaka sai Eh. Rubuja ta mun kwa kawo kwarakwaras. Kwarakwaras? Kwarurugo? Nawa ta take ta kwarurugo? To buwa? Gujiya? Buhun gujiya kwaruru jika hamsin da Eh? Hamsin da biyu. Hamsin da biyu. To baka labarin da n'o nawa Sa jika shida. Jika shida buhun da sago. Kai aboki na kai. Kai n'o te haci take yau? te haci. Jika ba ashirin. Ta haci jika ba ashirin za su sattuwa nawa ta kwaruru? to no te kwai da kwai no te gujiya dari da goma te gujiya na ga so tsarna kai ina me bakan miya salamu alaikum no bakan miya me gida eh eh sai a bakan miya la goma sha biyar wallahi me ga mutane son ta abuja ha hoda ta gama me gida muna laya kaso tsarna yan gurb ga mu barka abokina iya don te bujiya take ɗari da goma te bujiya to Sabu bujiya da ko tsohuwa tsohuwa babu sabu bujiya ko to yayi tsoho barka ko alaya mi kuma ka kasuwa a ah, miya za ka siya nawa ka san ku a ah, ba ta ba sai na kai ajiya a ah, ta gida ta dala goma sha biyar to yayi mai gida barka ya kasuwar dama gwada gwada har ka go to ya yi kyau eh ka yi mutsowa a rahokai goma to bari mu tuwon da malam mai masara mai masara muna laya ina kwana aboki na nawa tiyan masara nawa buhun masara buhun masara yan gurukun ji jika arba'in tiya jika da ashirin nan ka so tsarnago don mai so shi bido gaban ka ka ba su lambar ka to har lambar ka takwas da hudu daidai so uku biyar bakwai hudu karshe don mai son masara ya dogo shi nan ka so tsarna kai mai kai kare kai ina kwanan kai kai mai gari nawa te gwari te gari dari saba'in kun ji a yan gurb dari la to salamu alaikum yan gurb rankata kap kuna ji tsoho ga hainan sha ɗiba gujiya ta kalaton <laughs> to ifo na gate lom de bingiras kubakar boyi daga nan ka so tsarna kalaton to.